Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya suna na sarfi hashin gumel tare da Amina Bahar auna da sauran abokan aiki. Muke kawo wannan shirin a yau Litinin 1 ga watan Nuwamba shekarar 2021. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. Shugabannin kasashen duniya fiye da ɗari ne suka haɗu domin gudanar da taron koli a yau litinin yayin da aka fara aiki a taron sauyin yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya da za a kwashe makonni biyu. adadin waɗanda suka mutu sanadiyar cutar covid-19 a duniya ya kai miliyan biyar a cewar cibiyar binciken coronavirus ta johns hopkins firaministan japan fumio kishida wanda ya lashe zaɓe mai ban mamaki ya yi nuni a ranar litinin cewa zai bi manufofin tsaro da nufin dakile barazanar ƙasar sin da magance sauyin yanayi da kuma hanzarta murmurewar ƙasar daga annobar covid kanan labaran kenan aka saurara a cikin shirin za ku cewa shugaban najeriya ya halarci taron yanayi a kasar scotland kusan duka matsalolin da muke da su a najeriya aka ba suna da dangantaka da shi ta farfarewar yanayi allah ko maganin tsaro madadarce madadarce tsakanin manoma da makiyaya haka kuma za a ji cewa harantacciyar kungiyar iPap a najeriya na ci gaba da barazanar hana zaɓe a anambra for them to release our leader. We gave them mandate. to continue to sit at home. The truth about the matter. Yana cewa ne shugabannin kungiyar ta IPOC mun baiwa gwamnatin tarayyar Najeriya wa'adin sati daya. Daga nan za mu ji cewa gwamnatin jihar Legas ta kafa wani kwamiti da zai binciki harkar ilimi bayan fitowar wani bidiyo da ke nuna yara cikin ruwa suna takin Najeriya. Sai kuma shirin ilimi garkuwa ɗan Adam wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu ra'ayi da kuma masu wari kuke aiko mana ta imel. Amma yanzu sai a gyara zama domin fara sauraron labaran duniya fiye da ɗari ne suka haɗu domin gudanar da taron koli a yau litinin yayin da aka fara aiki a taron sauyin yanayi na majalisar ɗinkin duniya da za a kwashe makonni biyu taron zai mayar da hankali kan yin alkawarin cimma burin takaita fitar da hayaki mai gurɓata muhalli da kuma samar da kuɗaɗe domin taimakawa ƙasashe masu tasowa wajen tunkarar illolin da sauyin yanayi ke haifarwa ana sa ran firaministan birtaniya boris johnson wanda ke ke karban bakoncin taron a birnin Glasgow na ƙasar Scotland zai jaddada buƙatar ganin an ɗauki matakan gaggawa wajen magance wannan matsalar. John Kerry wanda shine jakadan Amurka kan sauyin yanayi ya shaidawa manema labarai gabanin taron kolin ranar litinin cewa makasudan taron sun hada da ƙara zaburar da duniya sannan ƙasashe su dukufa wajen ɗaukan matakan na tsawon gwamman shekaru domin a takaita ɗumamar yanayi a duniya da ma'aunin celsius 1.5 sama da matakan masana'antu. adadin waɗanda suka mutu sanadiyar cutar covid-19 a duniya ya kai miliyan biyar a cewar cibiyar binciken coronavirus ta johns hopkins da safiyar ranar litinin cibiyar ta ba da rahoto wanda ya nuna cewa mutane miliyan biyar da ɗari hudu da ashirin da biyar sun mutu a duniya daga barkewar cutar ta covid-19 fitar da wannan sabon adadin na zuwa ne 'yan watanni bayan da aka bayyana mutuwar mutane miliyan hudu daga covid-19 a watan yuni wannan lamarin lamarin na faruwa har ila yau yayin da wasu ƙasashe ke fafutukan ganin sun yi wa jama'ar su allurar rigakafin cutar yayin da kuma wasu ƙasashe suka fara yi wa al'ummar su allurar inganta waɗanda aka yi da farko. Firaministan Japan Fumio Kishida wanda ya lashe zaɓe mai ban mamaki ya yi nuni a ranar Litinin cewa zai bi manufofin tsaro da nufin dakile barazanar ƙasar Sin da magance sauyin yanayi da kuma hanzarta murmurewar ƙasar daga annobar COVID. Jam'iyyar Liberal Democratic Party mai ra'ayin mazan jiya ta Kishida ta bijirewa hasashe tare da rike rinjayen jam'iyyar a zaben ranar lahadi lamarin da zai kara tabbatar da matsayinsa na shugaban jam'iyyar da bashi yanci a majalisar dokoki tare da kara bashi walwalar bin tsarin murmurewar kasar daga cutar coronavirus ciki har da karin kasafin kuɗi da zai zama muhimmi. wasu sun ji tsoron cewa kishida wanda ke kan karagar mulki na tsawon wata daya zai iya zama wani firayim ministan japan na gajeren wa'adi amma sakamakon zaben wanda ya sa hannayen jari suka tashi zai ba shi damar cimma manufofinsa gabanin babban zaben majalisar dokoki da za a yi a lokacin bazara. Ina jima kaɗan Amina ta sake dawa da labarai kafin nan shugabannin kasashen duniya fiye da ɗari ciki har da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Sun hallara birnin Glasgow na ƙasar Scotland domin gudanar taron kola kan batutuwan da suka safi sauyin yanayi. Ziyarar ta Bahar a birnin Glasgow na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da ya dawo taron saka jari da ya halarta a Saudiya. Daga Abuja ga rahoton da Umar Faruk Musa ya aiko mana. ya ɗauki wannan abu da muhimmanci saboda kusan duka matsalolin da muke da su a Najeriya aka duba suna da dangantaka da shi ta tabarbarewar yanayi Allah ko maganin tsaro faɗace faɗace tsakanin manoma da makiyaya zaizayewa da zagon ce kewa da teku take yi wa ƙasa daga kudancin Najeriya sahara da take cinye gonaki da kogi da ruwa kamar irin a arewacin Najeriya kamar abin da ake gani a tafkin caji wajen kashi casa'in bisa gargaɗi ruwan da yake kursan rana ta kone shi saboda aka babu kamun kifi babu noma to irin wannan matsaloli su ne duniya gaba ɗaya za a haɗu a tattauna a kai da za a yi sannan daga nan in ya dan tsaya ingila zai je faransa faransa kusan abu guda uku zai na farko dai akwai taro akan kawo zaman lafiya a duniya shekara shekara dama shugaban faransa yana kira wannan taro a kuma shugaba Buhari yakan halarta banda haka sai suka makala ziyarar aiki da ita kanta Faransa wanda suke gayyatar shugaba Muhammadu Buhari yayi da shi da manyan jami'an gwamnatin sa zauna tattauna sannan akwai wani gagarumin taro da ake so za wanda ita kuma gwamnatin najeriya ita ta nemi a yi shi tsakanin manya-manyan 'yan kasuwa manya-manyan masu zuba jari kamfanoni da jami'an hulɗa diplomasiya hatta ma 'yan jarida da za a kawo su a tattauna a kan shin najeriya ina aka kwana maganar matsalar tsaro maganar zuba jari da harkar kasuwanci ina aka sa gaba to waɗannan muhimman abubuwa su ne wa muhammadu buhari zai yi a ƙasar waje. to malam garba maganar yanayi wanda shi na gaba-gaba akan abin da za a fara tattauna a kansa ina ganin an sha irin wannan taruka shin kawo yanzu wace moriya najeriya ta samu dangane da halarta irin wannan taruka da kuma matsalolin yanayin da ke kasa a cikin kasarta. ta to ai na farko dai in ce maka wannan abu ai ba gama ba tukunna yi ake yarjejeniya tattaunawa ake matakin farko shine kowace ƙasa ma ta ajiye kan teburi Bai take ganin za ta yi ita kanta na gudunmawa na magani ta barbarewar yanayi kuma gwamnatin najeriya ta ce za ta iya yanke irin barnar da ake na yanayi a najeriya da kashi ashirin ba tare da taimakon kowa ba sannan su kansu kasashen masu arziki wanda duk su suka jawo wannan bala'i na taɓarɓarewar lamari idan suka ba da gudunmawa kamar yadda suka yi alkawari najeriya za ta kai kashi arba'in da bakwai bisa ɗari na maganin wani wata tabarbarewar nan da shekarar dubu biyu da talatin kyawar manufa da najeriya take da shi da ƙasashe da yawa shine nan gaba amma ce an daina lalata yanayi wato wajen ta hanyar fitar da iskar gas waɗanda take taimako ozone layer wanda shine kamar kariya tsakanin rana Allah ya ajiye a can nesa da mu da mu nan da muke kasa. Maganar tafkin caji shi wannan tafkin Chadin akwai wani abu da wannan taron zai yi domin a farfado da shi ganin irin muhimmancin da yake ga yankin arewa maso yamma ta Afirka. Nema muke yi ga kasashen duniya. Mu ba mu da irin dumbu kuɗin da ake bukata don a sake kwararo ruwa daga wasu kogi da suke tsakiyar Afirka. Kwararo ruwan su Amma su an suka aka ga za su je za su aka shawo kansu za su iya zuba kuɗin da za a yi kuma abun nan ba wai sadaka ko kyauta ba a'a magana ce ta zuba jari tunda su kansu suna iya amfana mu mu amfana da wannan a gaida umar faruk musa har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka ganin birnin washington dc yanzu dai ga amina dauke da ƙarin labarai tsohon jakadan amurka kuma tsohon gwamnar jihar new mexico bill richardson ya kama hanyar zuwa kasar myanmar a wata ziyara ta gashin kansa domin gudanar da ayyukan jinƙai musamman kan abin da ya shafi ba da tallafi kan annobar covid-19 a cewar mai magana da yawunsa Ƙasar Myanmar ta fada cikin tashe-tashen hankula tun bayan da sojoji suka kifar da gwamnati a watan Fabrairu. Amma kuma an kuma yi ta zanga-zangar da ta sa aka yi ta cin zarafi tare da tsare masu zanga-zangar. Amurka ta janye yarjejeniyar kasuwanci da ƙasar tana mai cewa har sai an maido da gwamnatin demokuraɗiyya a ƙasar wacce ke kudu maso gabashin Asiya. richardson ya ce yana da daɗaɗɗen tarihin tallafawa al'ummar ƙasar ta myanmar sai dai bai ambato batun juyin mulki da aka yi ba sannan bai faɗa da waɗanda zai gana ba idan ya je ƙasar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres yana sane da wannan ziyara a cewar mai magana da yawon richardson Madeline mahoney an gano wani daɗaɗɗen kwale-kwalen katako da al'ummar daular maya suka yi amfani da shi a kudancin mexico wanda aka yi kiyasin ya haura sama da shekaru dubu ɗaya hukumomin ƙasar ne suka bayyana haka a ƙarshen makon da ya gabata yayin da ake gudanar da wani aikin tono kayayyakin tarihi wanda ake yi haɗe da aikin shimfiɗa hanyar dogo don masu yawon buɗe ido An dai samu wannan kwale-kwalen cikin yanayi mai kyau ƙarƙashin wani kogi da ake kira Sanote, ɗaya daga cikin ɗimbin ire-iren wannan ruwa da suka mamaye yankin Yucatana da ke Mexico a kusa da tsaffin gine-ginen Chichen Itza, wato wani babban tsohon birnin al'ummar Maya da ke ɗauke da tsaunukan dala. Tsawon wannan kwale-kwalen yana ɗan da tsawon mita ɗaya da shida sannan yana da faɗin santimita tamanin. ana kuma ganin an yi amfani da shi ne wajen dakon ruwa ko kuma kai kayakin ibada kamar yadda wata sanarwa da cibiyar kula da kayakin tarihin mexico ta bayyana cibiyar ta kwatanta gano wannan kwale-kwalen a matsayin na farko da aka samu cikin yanayi mai kyau daga zamanin daular ta maya hukumomin kasar ta mexico sun ce kwararru daga jami'ar sorbonne da ke birnin paris za su taimaka wajen yin binciken gano iya adadin shekarun kwale-kwalen. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla to yayin da ake shirye-shiryen gudanar da zaben gwamna a jihar anambra na najeriya ana ci gaba da zaman zulumi yayin da kungiyar ipap take kara jaddada matsayarta na nuna adawa da zaben kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da lamid abubakar sokoto ya aiko mana daga birnin fatakwal. Ƙungiyar nan ta IPOC da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra a baya-bayan nan ta yi shelar cewar ta baiwa gwamnatin tarayyar Najeriya wa'adin mako ɗaya a saki jagoran ƙungiyar Musa Inamdi Kanu. Haka kuma ƙungiyar ta ba da sharaɗin cewar idan ba a saki Musta Kanu ba. Ta ce hakan na nufin ba za a gudanar da zaben gwamna ba a jihar Anambra ranar shidda ga watan Nuwamba. Musa Cina Zo Inwachiku ɗan ƙungiyar ta IPOC ne. For them to release our leader, we gave them mandate. We continue to sit at home, the truth about the matter. Yana cewa ne shugabannin kungiyar ta IPOC mun wa gwamnatin tarayyar Najeriya wa'adin sati daya da sake jagoran kungiyar ba tare da duk wani sharaɗi ba. Idan ba haka ba kuma za mu kassara harkokin yau da kullum a yankin na kudu maso gabashin kasar daga ranar biyar ga watan Nuwamba zuwa goma ga wata. Haka kuma ba za mu bari a gudanar da zaben gwamna ba da ke tafi zaɓe a jihar Anambra ranar 6 ga watan Nuwamba. Zaben dai na gwamnan jihar ta Anambra da za a gudanar ranar Asabar hukumar zaɓe da hukumomin tsaro sun ce sun shirya da koyaya al'ummar jihar ta Anambra da za su kada kuri'a suka je da wannan barazana ta kungiyar ta IPOP. Wannan yana cewa ne a gaskiya wannan umarni na kungiyar ta IPOP muna cike da fargaba. gaba kuma dokar ta hana fita gaskiya bana goyon bayanta domin ya kawo matsala wajen gudanar da harkokin mu na yau da kullum bayanai dai yana nuna cewa rayuka da dama sun salwanta kama daga na soji dan sanda civil defense sakamakon hare-hare a kudu maso gabashin kasar wanda ake zargin kungiyar ta ipoc da aikatawa al'ummomin arewacin najeriya da ke a jihar ta anambra na nuna shaku game da hali da aka shiga wani jagoran kungiyar meti allah gida da siddiku har yanzu ba wanda yake zuwa waje to ina ganin dai gaskiya ko da ranar zaben mutanen da za su fito za su yi kaɗan saboda akwai da wanda suke da ra'ayin zaben amma gaskiya yawancin mutane za su ji tsoron fitowa zabe don baka san wanda yake faɗa da kai ba. rundunar 'yan sandan najeriya reshen jihar anambara ta ce a tsaye take domin kare rayuka da dukiyoyin jama'a mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar ta anambra dsp ken atoki ya ce. in head of uh, security continuation of of what we have been doing, people can be assured of their safety during and after election. Yana cewa ne rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Anambra ba ta da wani labari da ke barazana akan zaben jihar ta Anambra. To amma dai dukkanin rundunonin tsaro a jiya mun kasance a ofis domin gudanar da wani taro na tabbatar da tsaro a jihar ta Anambra kuma babu wata barazana daga wata kungiya da za ta hana a gudanar da zaɓe. Za mu gudanar da zaɓe cikin kwararan matakan tsaro a jihar ta Anambra. Anambra. da Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, nigeria. A gaida lamid Abubakar, bayan wani hoton bidiyo da ya kara a duniya da ke nuna wasu ɗalibai in shekaru biyar zuwa goma ke rai taken Najeriya tsamu-tsamu a cikin ruwa. Yanzu dai gwamnatin jihar lagos ta kafa wani kwamitin ma'aikatar ilimi da zai gudanar da bincike domin ɗaukar mataki. Wakilinmu na lagos Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani. a wani martani da kwamishinan ilimi a jihar lagos mrs folashade adefisayo ta raba manema labarai a birnin lagos ta bayyana bidiyon wannan makaranta da aka nuna ɗalibanta na cikin ruwa suna kuma rera taken najeriya da cewa hoto ne na wani makaranta da aka ɗauka tun ba yau ba wanda kuma yake neman gyara gwamnati dai kamar da kwamishinan ilimin ta yi bayani ta ɗauki mataki na tura jami'anta su gudanar da bincike akan wannan makaranta domin sanin halin da yake ciki bayanin da kwamishinan ilimi a jihar ta lagos ta fitar da yana cewa wayanda suka dauki hoton bidiyon sun dauke shi ne da nufin neman gudunmuwa zai taimaka wajen gina azuzuwan wannan makaranta wanda ke anguwan makoko a nan birnin lagos anguwa kuma da aka sani tun ba yau ba anguwa ne na marasa galihu wanda ke kan ruwa a kasar masu zama a wannan anguwa dai masunta ne da kuma harkar katako to to mazauna birnin lagos suka ji ko gani game da wannan bidiyo na 'yan makarantar 'yan kasa da shekaru biyar zuwa tara suna rera taken najeriya a cikin ruwa tsundu ga dai abin da wasu da na zanta da su suke shaida mini ita wannan mako da kake gani da makarantar nan take wani wuri ne inda ruwa yake kan zo da kan sama, sai ana zaman lafiya kawai ruwan ya zo sannan kuma idan kai la'akari gaba ɗaya wurin ma irin masu sai da kifin nan ne igun igun su a rayuwarsu ma kan ruwa suke suke rayuwa amma ba daidai bane a ce sun yi makaranta a wurin haka ya kamata hukumar ilimi ta yi wani abu a kai a ra'ayina game da abin da ya faru sa hoton wayannan yaran a social media gaskiya ba abu ne mai kyau ba abu ne na bata sunan gwamnatin jihar Legas kuma kamata ya yi a doke mataki akan mai makarantar. A duk shekara da gwamnatin tarayya da kuma na jihohi suna ware makudan miliyoyin naira da nufin inganta ilimin firamare da na sakandare kai hamadai da na jami'a a kasar to sai dai kuma irin waɗannan hotuna da ke fitowa na dalibai walau cikin ruwa suna ɗaukan karatu ko kuma suna zaune a gindin bishiyoyi musamman a arewacin najeriya najeriya alamu ne da ke nuna cewa kudaden da ake warewa bangaren ilimi a najeriya wasu na karkatar da shi ne domin amfanin kansu hadde lokacin hada wannan rahoto ba samu adireshin wannan makaranta ba ko kuma sunansa haka ita kanta gwamnatin jihar legas ta kasa fito da sunan wannan makaranta da bidiyonsa ya karaɗe sassa na ciki da wajen legas lamarin da kuma yake ci gaba da haifar da kace na ce ba wangar jibrin murya amurka daga najeriya Najeriya. A gaida wa gida jibrin wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ba ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo Hausa voahausa.com ko kuma sashin Hausa hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asariyar ta yau ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Kamar yadda muke a nan gundumar Colombia. Allah ya sa haka Allahumma amin. Masu sauraro insha Allahu a wannan makon za mu ɗaura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata idan har ba ku manta ba muna bibiyar halin da ake ciki a jihohin arewacin Najeriya inda ake ƙara jefa iyaye ɗalibai har ma da malamai cikin halin ɗarɗar a fannin ilimi sanadiyar ayyukan 'yan ta'adda matsalar da ake fuskanta ta bangaren tsaro a harkar ilimi na iya kawo tasgaro ga harkar ilimi a jihar sa ta kaduna ai ruwan da yake kashi shine ruwa mu tunda an sace mana dalibai a makarantar afaka kuma muna da labarin duk mun san abin da ke faruwa a birnin gwari da waɗansu makarantunmu da ke cikun da ke kajuru da ke kagarko mu mun san abin da muke ciki kuma duk da aka sace ko idan aka sace kwaya ɗaya a jihar kaduna muna cikin wato jimami muna cikin tashin hankali tare da iyayensu mu a wurinmu ko kwaya ne ya isa mu ɗauki dukkan matakan da muka ɗauka ran mutum ɗaya a wurinmu yana da muhimmanci a wurinmu ba za mu yi wasa da shi ba sanin cewa duk da aka ce an ɗauki yaro ɗaya to makaranta gaba ɗaya harka karatu ya lalace a makarantar malamai ba za su samu kwanciyar hankali ba ɗalibai ba su samu kwanciyar hankali ba saboda haka nan kuma karatu ba zai gudana ba na yadda kwarai da gaske cewa dama mu arewacin najeriya mu ne yan mi'ara koma baya waɗanda ko da za a same mu a sahun koma baya ne a cikin harkar ilimi kuma wannan halin da aka shiga ba shakka ya kawo tasgaro ga ilimin ɗaliban musamman 'ya'ya mata don waɗansu ɗaliban tun da ma aka yi kururuwar matsalar eh, cutar covid-19 waɗansu sun suka makaranta su ba su dawo ba har yanzu to bari kuma da aka ce an samu matsalar tsaro ko da sanda muke tsara ɗalibai a tsangayu daban-daban domin su zo su yi jarabawa akwai mutanen da suka ce su ba za su je bariki don su jarabawa ba in ba za a iya kawo musu tsaro a cikin ɗaruruwan su ba ba za su zo ba wannan kin ga uh, wani abu ne na ci baya a uh, yan waɗanda ba su dawo ba muna fatan a yi amfani da shugabannin al'umma malaman addini sarakai hakimai don a yi magana da iyayensu da makaranta don uh, idan ba haka ba alƙalamin da ake bamu bayani cewa muna da ɗalibai ko kuma yara matasa wanda ya kamata a ce suna makaranta sama da dubu uku da sittin wanda suke rama a titi wanda ba sa zuwa makaranta to idan wani ka kalli wannan yanayi na rashin tsaro sai ga cewa to alƙalamin tashi za su yi tsare sama maimakon su ragu amma muna yin duk abin da yake yiwuwa gare mu wajen rage wannan alƙalamin da jan hankalin ɗalibai da jan hankalin iyaye su mai da hankalin haka ilimin kuma su koma karatun ko dai a makaranta ɗin ko kuma a cikin gidajensu tare taimakon na'urori da kuma harkar karatu hanyar yanar gizo. shi ma takwarar nasa na jihar katsina ya bayyana nasa fargaba tare da nuni da cewa suna ɗaukan matakai na tsaro. a fadin jihar katsina baki ɗaya tun lokacin da wannan maganar tsaro a disamba 2020 ta farma jihar katsina inda aka saci 'yan makaranta kamar ɗari uku da wajen arba'in da uku a kankara Allah ya taimaka wajen na aka kubutar da su gwamnatin jihar Kaduna ta ɗauki matakai ingantattu domin iyayen yara su tabbatar cewa gwamnati ta ɗauki matakai domin a rage tsoratar da yara zuwa makarantu misali kowace makaranta ta kwana wadda ita ce aka yi jin tsoron za a tadda yara killace an kai jami'an tsaro wadatattu waɗanda za su kai ɗauki ko kuma za su hana wani ya shiga cikin makaranta ya yi barazanar tsaro. Iyayen yara tare da hakimai da manyan garuruwan mu sun ɗauki matakai na ƙara waɗannan makarantu ɗan bijilanti domin a inganta tsaro. Banda wannan an ɗauki matakai na inganta wurin kwanan yara da kuma bangayen da suka kewaye makarantun kwanai. An ƙara masu tsawo, an sa masu waya a sama, an sa security light na ƙarshen rana. cikin makarantun an yi kamar hasumiyoyi waɗanda jami'an tsaron nan da sauran 'yan sintiri za su iya duba su gano abin da zai iya kama makaranta a farmaki. Ban abin da aka ɗauka wanda muka ga ya fi duka shine ana yin addu'o'i na musamman bangare na tsaro bangare ne mai ma'anoni da yawa. In ka ce siyasa ba ka rasa dalili, in ka ce lalacewa al'umma ba ka rasa dalilin da za ka faɗa, in ka ce magana ce ta neman kuɗi da barayin nan ba ka rasa abin da za ka faɗa. Domin dalili mutane da yawa iri-iri an same su cikin wannan sabgai. An samu ta gari an samu matasa 'yan kwaya an samu barayi an samu 'yan siyasa ciki an samu ma'aikatan gwamnati ciki a wurare an samu masu addini ciki a wurare an samu magabata ciki so kowane bangare ka ɗauko na tsaron nan na najeriya yana da ɗan abin da za ka iya faɗi saboda an samu irin wannan abun a cikin waɗannan barayi ko kuma waɗannan kidnappers ko kuma waɗannan bandit so duk bayan da za ka iya faɗa ko kuma za ka iya danganta wannan matsalolin da ke faruwa tun da an samu ɗaya biyu to kana iya ba da misali yi cewa da kwai irin wannan a cikin wannan matsalar ta tsaro da ta'addabi bangaren arewa to haka kuma ba ka rasa 'yan siyasa ciki Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu na wannan makon, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Godiya ta musamman ga ilahirin abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku sai wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gratiam ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. daraja shi haushi A gaida Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma sai wasu daga cikin saƙonin da ku masu waro ke aiko mana ta imel. Wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce, ta ce Assalamu alaikum muryar Amurka. Muna fatan wannan taron a kan sauyin yanayi na duniya da ke gudana a birnin Glasgow na kasar Scotland ba taron shan shayi ba ne, domin an jima ana ruwa ƙasa tana shanyewa. Muna fatan a wannan lokaci manyan ƙasashen duniya za su yi amfani da abin da aka tattauna a taron. Sako daga Aminu Adamu Malamadori da Rabu'u Dakot Nari da Umar Baban Yaya sabon gida a jihar Jigawa. Daga nan kuma sai wasiƙa ta gaba mai cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. Gargaɗi da jan kunne da shugaba Buhari ya yi ga masu yi masa kamfen ɗan tazarci. Hakan ya yi daidai. Domin a gaskiya mutane na son yi wa shugaba Buhari in gizo mai kan ruwa ne. Daga ƙarshe, 'yan kunne ya ji gangan da tsira. saƙo daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yoban, Najeriya. Shi kuma Sani mai lange-lange ya wuri cewa ya yi. Nana ta rashin son yin tazarce da shugaba Buhari ke yi ya nuna cewa lallai shi mutum ne da baya sha'awar yin tazarci a rayuwarsa da fatan sauran shugabannin afirka za su yi koyi da shi daga nan kuma sai wasiƙa ta ƙarshe mai cewa salam voa hausa to al'umma ƙasar sudan muna addu'ar allah ya kawo muku ƙarshen matsalar zub da jinin da ake yi ba gaira babu dalili kuma allah ya kawo muku zaman lafiya mai ɗorewa a sudan da ma ƙasashen duniya baki ɗaya amin summa amin Sako daga Zainab Ibrahim Musa Wada tare da Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada barikin lada a jihar Plateau a Najeriya. Madalla, donin ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. shugabannin kasashen duniya fiye da ɗari ne suka haɗu domin gudanar da taron koli a yau litinin yayin da aka fara aiki a taron sauyin yanayi na majalisar ɗinkin duniya da za a kwashe makonni biyu taron zai mayar da hankali kan yin alkawarin cimma burin takaita fitar da hayaki mai gurɓata muhalli da kuma samar da kuɗaɗe domin taimakawa ƙasashe masu tasowa wajen tunkarar illolin da sauyin yanayi ke haifarwa. adadin waɗanda suka mutu sanadiyar cutar covid-19 a duniya ya kai miliyan biyar a cewar cibiyar binciken coronavirus ta johns hopkins da safiyar ranar litinin cibiyar ta ba da rahoto wanda ya nuna cewa mutane miliyan biyar da ɗari hudu da ashirin da biyar sun mutu a duniya daga barkewar cutar ta covid-19 fitar da wannan sabon adadin na zuwa ne 'yan watanni bayan da aka bayyana mutuwar mutane miliyan hudu daga covid-19 a watan yuni Firaministan Japan Fumio Kishida wanda ya lashe zaɓe mai ban mamaki ya yi nuni a ranar litinin cewa zai bi manufofin tsaro da nufin dakile barazanar ƙasar Sin. Masu sauraro a namika ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma a shirinmu na dare da misalin karfe tara da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za a iya zata shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin kuma sauran shirye mu da suka gabata a mu na voahausa.com kuma shafinmu na Facebook. yanzu a madadin amina bahara a ta na gabatar da shirin da kuma julie lagos gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar da garin washington dc ke cewa ku dakatar shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum